daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin rediyon voa africa a birnin yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin sashen hausa.com Jama'a masu haron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a hantsin nan. Tuma my knowledge a yanzu haka ban samu any kardama ba da Adamawa sun yi abin bai yi ba na kira stakeholders nasu gaba daya su suka yi nominating mutum daya daya daya daya kowane jiha kuma mun sa ya komando dan Suleiman as the chairman na su je su yi zaben. Sanata Ali Modu Sharif shugaban jami'ar PDP na ƙasa. domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin wasu daga arewacin adamawa waɗanda suka koma muhallansu bayan da rikicin boko haram ya sa suka gudu dr saida ahmed dukawa zai yi magana kan tarzomar matasa musamman irin lafuzan su a yanar intanet daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran A saboda hare-haren da 'yan yakin sa kai suke koyawa a yankin Niger Delta mai arzikin mai, yawan man da Najeriya take haƙowa ya ragu da wajen kashe 40 daga cikin ɗari. Minista a ma'aikatar albarkatun mai Ibe Kaciku shine wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kaciku ya faɗa wa Majalisar Wakilan Najeriya cewa yawan ɗanyen man da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan biyu da dubu ɗari biyu kowace rana zuwa garwa miliyan ɗaya da dubu ɗari huɗu, Ya ce hasarar garwa dubu ɗari takwas da ake a kulle yomi yana faruwa ne a saboda hare-hare da dagula harkokin haƙar mai a yankin naja Delta da 'yan yakin sa kai suke yi. Kasafin kudin Najeriya ya dogara ne akan yawan man da ƙasar ke haƙowa. Mr. Kaciku ya ce gwamnatin Najeriya za ta nazarci ahuwan da aka yi wa 'yan yakin sa kai a baya domin ta ƙara tantance abin da ya sa Karuwa hare-hare 'yan yakin sa kai ya sake kunno kai. Yakin shekaru biyar a ƙasar Siriya shine batun da ma'aikatan jakadancin ƙasashe goma sha bakwai za su mai da hankali a kai wajen taron da suke a Vienna yau Talata domin tattaunawa kan cijewar shawarwari kan rikicin na Siriya. haka kuma wakilai za su shawarwari akan abubuwan da suke hana ruwa gudu ga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma matsalar da majalisar ɗinkin duniya take fuskanta wajen jigilar kayayyakin agaji na jinƙai a ƙasar ta siriya wakilin majalisar ɗinkin duniya a siriya stefan de mistura ya ce zai jira ya ga sakamakon shawarwarin da aka yi yau talata kafin ya tsayar da ranar yin wani zagaye na shawarwari jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda shi ma yake halartar wannan taro na vienna ya ce amurka da manyan kasashen yammacin duniya a shirye suke su baiwa sabuwar gwamnatin libya taimakon jin kai da na tattalin arziki da kuma matakan tsaro to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mahaifin wani yaro mai suna Umar jabad ɗan ƙasar Pakistan wanda aka haifa nan kasashe ba shi da hannaye ya ce ɗansa ba zai yi yaruwa cikin kunci da takaici ba domin nan kasa ba kasawa ba ne. A saboda haka mahaifin wannan yaro Umar sai ya koya masa yadda zai yi amfani da ƙafafuwansa kamar yadda zai amfani da hannayensa yana cin abinci da cokali mai yatsu da kafafen nasa yana shan ruwa, yana buga keken rubutu, yana yin zane-zane, yana jefa ƙwallo, yana kuma yin wasan bidiyo duk da ƙafafuwansa. Sai gashi a yau wannan yaro baya tunanin cewa shi nan kasashe ne. Ko da yake yana aji uku a sakandare amma tuni har ya fara tara kuɗi. ya ce ya taɓa sayar da zanen da ya yi a kan kuɗin rufi ɗari biyar na ƙasar pakistan kimamin dalar amurka hamsin kenan ya ce tuni har ya sayar da zane-zane 155 da ya yi. Umar Jabad ya zama zakaran gwajin dafi ba a ƙasar Pakistan kawai ba hatta a sauran kasashen duniya domin nan kasa ba kasa ba ne. yanzu haka wani mutum ɗan jihar massachusetts a nan amurka mai suna thomas manning yana murmurewa daga dashen azzakari da aka masa likitoci a birnin boston sun yi hasashe amma cikin takatsantsan cewa zai murmure sarai a shekara ta 2012 thomas manning dan shekara 62 a duniya ya yi hasarar azzakarinsa saboda cutar sankara a makon jiya kada sa masa sabon azzakari bayan wani da ya mutu ya ba da gudunmawar tasa Mr. Manning ya ce yana son duniya ta san labarin wannan dashen da aka yi masa wadda ya ɗauki sa'o'i goma sha biyar domin karfafa wasu gwiwa waɗanda ƙila suna jin kunya ko kuma suna ganin kamar ƙaskantar da su za a yi a saboda sun yi asarar mazakutarsu su. idan komai ya tafi yadda ya kamata likitoci sun ce mr manning zai iya yin amfani da mazakutarsa kamar da ha kuma sun ce suna son su tabbatar cewa an samu nasarar aikin wannan tiyata da aka yi wa wasu ciki har da wadda nasarar wato aikin tiyatar kafin a yi wa wasu ciki har da sojoji da suka yi hasarar al'aurarsu a fagen daga fiye da likitoci hamsin ne suka yi aiki wannan dashen a bara aka yi dashen zakari na farko a duniya da ya nasara a afirka ta kudu shekaru goma da suka shige an yi irin wannan dashe a kasar china to amma wanda aka yi wa dashen da matarsa suka cewa likitoci su fidda domin suna fuskantar matsalolin sanin cewa ba mazakutarsa ba ce labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa wanda yake tsaka mai wuya sanata madu Sharif ya ce bai wakilci kowa ɗan jam'iyyar ya yi magana a madadinsa ba duk da haka ya ɗauki alhakin abin da suka faɗa a baya. Sanata Sharif ya bayyana haka ne a Jalingo fadar jihar Taraba a tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu kan rikicin da jam'iyyar take fama da shi kusan a kowane mataki. Domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin to mu a zaman mu mutanen arewa ba mu iya mu je mu jani jaka da iyayen ba abubuwa da yawa ya faru kwanan nan a mutane da yawa sun faɗi maganganu kala-kala amma ni ban aiki kowa ya je yi magana a madani na ba abin da zan ci a jama'a kowa ya hakuri pdp nan party ne wanda ta mulke kasan nan shekara goma ta sha takwas yanzu ban makan mulki yanzu party ne wanda za mu sake hada mu neme yadda mutanen najeriya saboda haka ina kira da kowa da kowa duk wanda aka yi musu laifi bisa ga abubuwan da ya faru su ya kuri ni a zamana a shugaban jami'an nan ina neman kowa da kowa mu zo mu tafi tare ba na so gidan a rabe particularly iyayen wanda suka gani kaman abubuwan da ya faru ba a shawara da su ba ko ba tambaye ra'ayinsu ba su ya kuri ina kiransu kowa da kowa yanzu. mu tafi. Baya ga takaddamar rabon mukamai da uwar jam'iyyar PDP ke famar warwarewa da kuma na shiyar Najeriya da za ta fidda ɗan takarar shugaba a shekara ta 2019. Akwai na rigingimu da suka shafi zaben shugabanninta a matakan jihohi da kuma na shiyoyin ƙasan nan kamar yadda ya bayyana a jihohin Sokoto da Adamawa makonni biyu da suka gabata. Tumai knowledge a yanzu haka ban samu any gardama ba da Adamawa sun yi abin bai yi ba na kira stakeholders nasu gaba daya su suka yi nominatin mutum daya daya daya daya kowane jiha kuma mun sa ya komando dan suleiman as the chairman na su je su yi zaben ya ce an yi zabe lafiya yadda nake magana da kai har yanzu a ofis ba su ma mana report ba so maganan gardaba ban sani ba kan ah, adamawa but uh, sokoto muka sake nada kwamiti kwamitin sun je sun soma daga sakiya wannan ma ban samu report din ba amma in na je in akwai wani abu wanda working kwamiti sun ga ba daidai ba za mu gyara duk jihohin da suke najeriya ban masu a samu gardama duka fatin na muna so mu ba masu fati ma'ana mutanen da suke karkara za su zabe wanda suke so a yanzu nake magana da river state gabar ya ce nasu ma was the most peaceful shiyar arewa maso gabas na jam'iyyar pdp a najeriya a babban taronta na ranar asabar da ta gabata ta tsaye da sanata ali modu sharif a matsayin dan takararta na shugabancin jam'iyyar pdp a babban taronta da za a yi a birnin Fatakwal ranar Asabar. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. jama'a mana aikin gafara saboda tangarɗar da aka fuskanta da farko wajen sa wannan rahoto akalla manoma kimanin rabin miliyan ne rikicin boko haram ya shafa ta wajen kisa ko raba su da muhallansu da dai tashe-tashen hankula da suka janyo koma baya ainihin ta kowace fuska har da aikin noma amma arecin adama waɗanda suka tsira da ransu kuma suka samu sukunin koma muhallansu watakila za su amfana daga wani wasu shirye-shirye da hukumomin agaji da na gwamnati suka bullo da su domin manoma da wato da suka rasa muhallansu ko kuma suka koma muhallansa a halin yanzu ga rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato nan garin mincika kuma ƙauyuka da ke kewaye da mincika. Gona ana noma a yanda nake maka magana jima zan je share gona na don gonaki ana yi domin lokacin noma ne wannan kuma ba wani da ah, damuwa gare mu wanda muna tsoro ko wani zai bi ka ya kashe ka ko wani zai bi ka ya tsare ka wannan dai babu yanzu fargaba ba ko ba an dasa a gonaki ba ku da wannan tsoron eh to muna da wannan tsoron domin a kishin gaskiya ana samu ko sati da ta wuce an samu wani yaron da ya samu bom wanda ya dada ya tashi da shi domin irin wannan mun kuma gaya wa mutane ana zuwa roman a biya hankali ana noma saboda mu samu cin gaba wasu manoma kenan da aka kwato yankunansu daga hannun mayakan boko haram ke ma na halin da suke ciki a yanzu to sai dai kuma yayin da waɗannan manoma ma ke bayyana halin da suke ciki a yanzu tuni ma gwamnatin jihar ta ce ta shirya tsaf ne domin share musu hawaye tare ko da ba su kwarin gwiwar zama a gida honorable waziri haruna amadu da ke zama kwamishinan harkokin noma a jihar adamawan ya ko na matakan da gwamnatin jihar ke yi waɗannan al'ummu da suka koma wanda ma akasarin su manoma ne mutane da ke komawa a yanzu haka muna so mu tabbatar musu cewa gwamnati za ta iya ƙoƙarinta ta kai musu abubuwa da suke bukata na noma daga magunguna har ke ya iri har ma na'urorin eh, noma gwamnati za ta kai musu har ila kuma muna shirin mu shiga cikin wata yarjejeniya da kungiyoyi masu zaman kansu wato ngos su taimaka mana da yada eh, manufofin gwamnati a wuraren nan ta yadda mutane za su san ina ne za su je in suna bukatan eh, in suna da nasu bukatu na kayan noma Eh, sa'annan kuma eh, ja hankalin mutane akan cewa yanzu dai gari ya yi lafiya gari ya zanna lafiya eh, don haka don allah mutane su koma a je kuma a shiga harkar noman nan sosai ba daga gwamnatin jihar yanzu haka ma hukumomin ba da agaji da kuma kwamitocin tada koma da al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa sun fito da jami'ansu domin ganin halin da al'ummun ke ciki a yanzu inda ko hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya ne ma ta ma bai na matakan da ake ɗauka alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira a jihar adamawa ya yi bayanin cewa nan jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa ka casa'in wadda da suke sansanonin mu sun koma sai kaɗan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai dubu takwas ba yanzu a sansanonin mu kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna saboda considering yanzu da tana tana karatowa sansanin mu dai za mu ce sun ragu mutane wayanda suke cikin unguwanni ma sun ragu matuka saboda zarafi da aka samu na komawansu so a takaice za mu iya cewa mutane sun koma kuma yanzu hankalinmu yana ya rabu biyu mafi yawa ya da suka koma wurarensu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kamin mu gabatar da rahoto na musamman kan yadda kafofin sada zumunta suke karfafa tunanin tarzoma a zakatun wasu matasa ku shakata da wannan kiran a saki 'yan matan Chibok da 'yan bindiga suke ci gaba da garkuwa da su har yau. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya tsaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ce Saboda 'yan baya, ku tausaya waɗanda kuka taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. A lokacin rikicin da 'yan shi'a suka shiga da jami'an tsaro a Najeriya kuma kaman ma a kai ga haka rubuce-rubuce da ake tsakanin magoya baya ko masu adawa da 'yan shi'a tilasta da hankalin ga waɗanda suka karanta. Ba ma kafirtawa ba, amma cewa ɗaukar rai kamar ya zama abin wasa. Kuma ko da ta fuskar siyasa babu alamar ana saurarawa wani ra'ayi saɓanin naka. ga sharhin da Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ya yi kan wani al'amari. da abubuwan da ake fada a kafafen yaɗa zumunta da ake shafo intanet da social media da kuma wake-wake da ake yi na wato 'yan siyasar duk za ka dinka jin wannan wannan wato ɗanɗanan na na tarzoma da tashin hankali sau da yawa matasan da suka rufe toshe kunnen su da iyace suna sauraron wake-wake ne wani lokacin da kuma wasu maganganu na tashin hankali amma kusan an yi biris da al'amarin babu wasu matakai da ake ɗauka na neman gyara idan haka za ka gabi bisa irin wannan abin yana aukuwa saboda haka kuma tabbas akwai waɗanda suke ganin suna da bauta da haka shi ya sa wani lokacin ba a ɗaukan matakin da sai dai kuma ba sa gane cewa da abin zai juyo kansu kuma ba za su ji daɗi ba don haka abu ne da ya kamata lallai a yi masa kallo na tsalaki a samo masa hanyoyin magance shi To, mm, alal misali eh, Dr. Duka waɗannan matasa ko kuma masu furta kalamai da ba su dace ba ko na ɓatunci ko na tarzoma ko na wato cin zarafin mutum a irin waɗannan kafafe. Mm. a gefe ɗaya waɗanda ke aikin yaɗa labarai ba safai za ka ji muna goyon bayan takunkumi na hana mutum bayyana ra'ayinsa ba Eh. duk da haka kuma a gefe guda in ka ga mizanin abin da ake faɗa sai ga cewa akwai buƙatar takawa irin wannan al'amari birki eh. menene mafita mafita shine a dinka samar da abubuwan da suke na hankali da ilimi da tarbiyya ana takarsu gwargwadon yadda waɗannan masu tada hankalin suke tsakan nasu koma fiye da haka amma inda duk aka kai da kokarin cewar kada a bari a saki wani abu to kamar ana daɗa tallan sani mutane za su ta kokari zan za in ka kula a social media wani lokacin za a ce mahukunta a najeriya sun suke da hana jin wannan wakar ko kuma da suke da hana ganin wannan hoton don haka isauri ka gani shi kenan sai ka ga dubban mutane sun buɗe wannan abin sun gani to don haka wato mafita ne a cika wato duk kafafan da bayanai na ilimi da tarbiyya wanda ko da wani ya ji wani rashin hankali to kuma zai ji hankali da ilimi da saiti a wani bangaren ne kawai Dr. Duka na na na daukan ba lokaci na san dare ya wajen ku amma amma abin mamaki ne ko da ke eh. eh. an ce eh, abincin wani guban wani amma sai ka hmm. ga wasu bayanan da ke fitowa a ɓangaren da kake ji mutane ne da suke da ilmin sai abin ya baka tsoro domin maganganunsu da lafuzansu ya saba wa wadda aka ce ya yi karatu mai ilmi. to sai ka sai ka abin sai ya tara mutum hankali ka rasa ta ina za ka kama wannan al'amari <laughs> wannan haka ne eh. Eh, eh, wato bayan lafizan ma bari na kara maka wani abu daya wato rashin hankalin da matasan nan suke wani lokacin a gaban manya suke yi to a gaban manya suke yi kuma ba wanda yake tsawatar musu na taɓa halartar wani taro da matasan nan suka dinka sirfa wa ɗan su, a shari'a suna cewa yau sai sun halaka shi ba zai bar wajen ba tun da izo sai sun halaka shi amma a wannan taron akwai wato manya-manyan mutane fiye da inda kake zato kuma ba wanda yake wani abu Allah ya sani ni ne na kira wani ɗan sanda na ce da Allah a tsawatarwa da yaran nan abin da sannan aka ɗauki mataki saboda saboda haka akwai bukatar gaskiya waɗanda ake wasu daga cikin waɗanda ake ganin masu ilimi ne ko kuma masu riƙe da wani mukami ne kuma akwai bukatar wato wani saiki a kansu sai an yi aiki a kansu yadda za su fito su irin wannan rubuce-rubucen ko kuma aiki. taɓar gaza a gaban su a gaban irin su basu tsawatar ba. Eh, daga ƙarshe akwai tarawa ko gudumawa da ƙungiyoyin farar hula da ake cewa su NGO da sauransu za su iya takawa wajen ilmantar da matasan nan kuma waɗanne irin guduma su irin waɗannan ƙungiyoyi za su iya samu daga wato hukumomi wajen wayar da kan jama'a kan illar da haka ke jawa misali wannan dan majalisa da aka ce yana da gonar kaji aka je ka kona Allah kaɗai ya san waɗanda suke masa aiki waɗanda suke samun hanyar cin abinci daga nan watakila waɗansu daga cikin waɗanda suka yi wannan barna suna ma amfana daga irin waɗannan masana'antu. wato wanda ka tsara ma wata kafar wacce ake tsarin za ta toshe irin wannan barna su ne waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kansu akwai rawa da za su taka kuma sun taka ko a zaben nan na 2015 biyu da sha biyar sun taka wajen ƙoƙarin wayar da kai da kuma wajen ƙoƙarin saita mutane da wajen da tsayawa wato ta hana waɗanda suke yin yin wannan barnar ta hana su yin barnar wannan wannan rawar za a iya ci gaba ko da bayan zaɓe wayar da kai ɗin da kuma ƙirƙire-ƙirƙiren wasu abubuwa waɗanda za su shagaltar da matasa ɗin da kuma kokarin in an ji kishin kishin din za a yi abin masu hankali su fito su hana marasa hankali duk za su iya taka wannan rawa amma kamar yadda ka faɗa kuma su kuma suna buƙatar ƙarfafa da goyon baya daga hukumomi musamman wato wajen saita su da su ma kansu ba su bita akan yadda za su dinka yin ayyukan da kuma wani lokacin wato kama musu kafafen samun abin hannu wanda za su iya abin nan ana kama wa wato yan kungiya ayyuka a wurare daban-daban zai zama na suna samun abin hannun da za su iya yin aikin kungiya su waɗannan abubuwa ne da za a iya a rage wannan matsalolin ba mm. babu shakka abu ne da wajibi a tashi tsaye a ga an yake shi kada kada kada in ba haka ba demokradiyya ma kuma ta tashi daga aiki ba ta da ma'ana kenan. Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano aka ji. Yanzu karfe uku da minti ashirin da biyar da ‘yan kai sashen Hausa na murai Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatanku. daga tsohuwar kasuwa a garin fatasku a yau na so na miƙa sako na ga ɗan majalisar sanata jina malayi da ƙungiyar kwadago ta da cewa wannan shiri da ake na zanga-zanga na lumana a ƙasar nan a kan zanar man fetur mu gaskiya ba mu amince ba ba mu goyon baya don haka na shekira da uwa uwana talakawa da cewa wannan abu da baba buhari ke yi iyayi ne san mu talakawa kuma wallahi sallahi mu al'ummar yankunan mu idan muka yi butulci muka fito muka zanga-zangar nan mun yi butulci a baba buhari kuma allah ba zai bari ba don haka nake mika wa 'yan uwana shawara da cewa wannan abu ba namu bane lokacin da ake kashe mu aka kore mu daga gidajenmu suna ina sun fito sun ci ai zanga-zanga a gwamnati kan ana kashe mu ko an hana mu zaman gidajenmu dan haka to wallahi tallahi ban uwana kar mu fitilce kar mu yadda mu wannan baba buhari masoyin talakawa ne baba buhari mai son talaka ne baba buhari da zai satar kuɗi dan yi azurta kansa ba a wannan lokaci don haka ina ga 'yan uwa mu canza tunani sunana gambo baro fatasku wannan zanga-zanga ba ni ba dangi a cikinta allah ya mana jagora na gode mu amurka assalamu alaikum sunana babba haruna habaju bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka to boa ya kamata ku gaya wa lebo su sani cewa yanzu fa talakawan najeriya sun san shafe-shafe sun san kala don haka kokarin da suke yi na shiga zanga-zanga da yajin aiki mu kan ban da mu saboda ne domin misali mu ma'aikata akwai wasu jihohin da ba a biyan ma'aikata amma me yasa ba a biyan kadu don haka mu mun riga mun fahimci duk inda suka dosa haka zalika mun ji wasu sanatoci ma za su marawa wannan kuduri baya don haka haba sanatoci shin ba a baya ko kuka sayi manyan motoci a saitattu ba wanda lebon ta nema ta zo ta ce za ta hana ku har ma ta yi barazanar yajin aiki da zanga-zanga to shin ina mutum ya kwana ne don haka ya kamata a kai mana biri har wutsiya don haka mu talakawa ba ma bukatan wannan yajin aiki domin zai ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin kunci da tasko don haka ba ma goyon baya ba ma tare da ku al'ummar najeriya ya kamata ku fahimci cewa kwaɗayin na bayan ludayi shi kan sa na cikin ludayi zubewa don haka kukan kurciya jawabi ne ya kamata mu yi taka tsantsan kada mu je mu jefa kasar mu cikin wani yanayi na da na sani muna fata Allah ya kawo mana daidaituwa da ci gaban al'amura a kasar mu Najeriya baki daya to madalla masu aro ga mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa kungiyar kwadago Najeriya NLC da kuma wata kungiyar mai suna Trade Union Congress sun ce ba ja da baya za su yi zanga-zanga da suka shirya yi gobe laraba idan Allah ya kai mu domin nuna rashin amincewa ga ƙarin farashin mai. sakarin kungiyar kawancin abiodun aremu ya ce tilas gwamnatin Najeriya ta soke ko kuma ta janye ƙarin farashin man kafin a yi shawarwari da ita. To ma da a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku saki jin mu da wata tawagar inda za ku je wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Kamar na madadin Juma Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin na Cuba Hero Diodo ne wanda kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jonah Cummings da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.